بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sauka mana da ruwa a wannan yammaci muna roƙon Allah ya sa albarka ya zama dalili na rayar da bayi da halittu duka kamar yadda muke gode masa da ya sa muka cika goma na farko na watan ramadan mun ci sulusi na ɗaya sauran sulusai guda biyu kun ga kwanaki suna tafiya kwanaki suna tafiya ayyukanmu suna karanci me abin yi dole mu yi tunani kowa ya shiga taitayinsa ya yawaita aikin alkhairi mai yiwa ramadan na gobe wasu ne za su yi tafsiri a nan Allah ya samu cika da imani yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara 443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da goma sha biyu ga watan hudu 2022 muna cikin suratul juma'a za mu tashi kamfanin Allah subhana ya ayyuhallazina amanu idanu nudiya lissalati yawmil juma'a haka ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله جل جلاله وقدرته يكي ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan diyalis salati idan aka yi kira zuwa ga sallah min yawmil juma'ati na ranar juma'a fas'au ila dhikrillah ta ku yi sauri ku je zuwa ambaton Allah wa zarul ku bar saye da sayarwa zalikun zuwa sallah din nan da za ku yi din nan khairul lakum shi fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna da ake kun yi sani fa'ida ce salatu kuma idan aka idar da sallah fantashiru fil ardi ku yadu cikin ƙasa ma'ana ku yi tafiya wajen kasuwancinku wajen sana'arku wabtagu min fadlillah ku je ku nema daga falalar Allah amma dai wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun don ku samu rabo a kiyama wannan ita ce ta sa aka kira surar da sunan suratul juma'a إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع أن تاغوتني دقاء الجمع وتهدوى أن كرات دقاء الجمعة دقاء الجمعة دقما الجمعة دقاء أن كرات دقاء السنة ددي سنة ترانا da Allah ya zaɓe ta ta zama fiyayyen rana wa rabbuka ya ma ya sha'u wa yasa addinin musulunci musulmai a kowane sati suna haduwa domin wannan rana mai girma wanda za su halarci manya-manyan masallatai inda limamai daban-daban suna ba da hudubobi akan mawuzo'ai daban-daban wannan sako da ake gabatarwa a kowane sati na ranar juma'a sako ne na gyaran ɗabi'un mutane ko tsawatar da su daga abin da ba sa yi ko kwadaitar da su ga abin da ya kamata su yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira madina ta zama daula ta musulunci ba abin da ake yi sai sako ta mimbari ake isarwa annabi in wani abu ya faru zai hau mimbari ya yi hudu ba ɗanar juma'a ne juma'a in ba juma'a ba ne ma zai yi hudu ba farkon juma'a an yi ta a madina a ɗaya ƙaunin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan saukarsa daga tabuka ya je ya gabatar da juma'a ta farko akwai ƙaunin da ke nuna kafin zuwansa as'ad bin zurara al shi shine farkon wanda ya hada mutane a sallar juma'a yayi musu wa'azi kuma yi musu sallah kuma aka yanka akuya aka ci a ɗaya ƙaunin kuma Musa bin umair ne radiyallahu anhu yayi juma'a shine jakarar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko a madina shine yayi juma'a almuhim juma'a an fara yin ta a madina mutane nawa suka fara yin juma'a ko da mutane nawa juma'a ke tabbata alakhtilafi bayna ahalin ilm maganganun sun kai goma sha biyar akan mutum nawa ne za su yi juma'a amma mafi karfin maganganu ne guda biyu zuwa uku akwai mai cewa mutum talatin akwai mutum mai arba'in akwai mai goma sha biyu me yasa aka ce karancinsa sha biyu saboda ayar da za mu zo wai za a wuce jarata na wala hawani faddu ilaiha lokacin da masu fatoci suka zo suka buga wato gangansu na kiran mutane sayan kaya da yawa musulmai sun je wajen sayan kayan wayanda suka rage a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba su wuce sha biyu ba da su yi juma'a sai aka ce aqalluhum 12 rajulan mutum sha biyu su ne za su yi juma'a aksaruhum la hadda lahum to a ina za a yi juma'a ana yin juma'a ne a gari a birane garin da yake jama'a sun zauna da kansu kuma ba a yin juma'a a fili haka za a yi juma'a ne a wurin da yake gine ko kewaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada juma'a a masallacinsa na madina amma masallacin da za a yi babu sharadi wajen girmansa ko sa amma dai zamanto masallaci ne ana so imam ya hau wani tudu ya hau minbari in babu ko bulo za a aje ya hau ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam farkon juma'a da ya fara kututurin dabino ne yake hawa ya yi hudu ba sai da wata mata ba an kariya ta sa danta ya yi masa kujera wanda za a taka a hau sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara sallah ya tsaya yana hudu ba kan wannan abin nan katako da aka yi na itace har kututuren dabino ya fara kuka annabi ya sauka ya zo ya kama shi sai daina kuka sai ya koma ya ci gaba to wannan shine inda ya kamata a yi juma'a ba a juma'a a wajen masu gona misali kana da gona kun je kai da mutum uku biyu ma'aikata kuna aiki lokacin sallar juma'a yayi ɗayan ku ya zama liman ku uku ku tsaya a ina za ku yi mimbarin ina juma'a ina ban? saboda haka ba a yin juma'a idan ba a samu adadi da ya kamata su yi juma'a ba A akallinsa mutum goma sha biyu aksarin la haddada kuma za a yi huduba huduba kuma a ciki akwai karanta aya da hadisi da kwadaitarwa ko tsauratarwa za a bude da hamdala za a yi wa annabi salati huduba ta yi idan mutum ya zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم سيدنا يتاج نبي الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على أفضل البشر أما بعد واتقوا الله فيما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم من تناسل تكون أبو بكر na tanatar da ku ba wuce mako wannan shine hudubansa na karshe a kullum na farko yankan canza amma na ƙarshen wannan ita ce hudubar wannan na farkon da na yi kuma hudu shan abba ne idan ana ruwa idan an ha'anta da hadari ana ruwa malam kuma ya amur zai karanta sai ya tafi to hudu ba ana so dai a samu godiya ga Allah da salatu ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kwadaitarwa ko tsawatarwa wannan ita ce hudba ana yin hudba ne da larabci babu laihi za a fassara wa mutane da ba sa jin larabci da yaren da suke ji amma ba za a sauke hudu ba da larabci ba ne larabci shine asali an ta kuna alkhutubatu arabiyya bil arabiyya za a yi da larabci za a yi ko da mutanen ba sa jin larabci a yi da larabcin amma ina amfani mutanen gari ko mutanen kauye gaba ɗaya sun zo juma'a an yi hudu ba malam ya ja aya ya ja hadisi ya yi wannan amma karimar malam fanayin gulum ya yi ma'ana ba abin da suka yi saboda haka kai dan mulakas ne huduban ka ce ga sakon da muka yi in kuma za bar haka ba ko ku sa wani ya fassara almuhim ne sakon ya dinga isa mutane kuma ana so hudubar juma'a ta zama zo huduba ce hayya huduba hayya ma'ana rayayyar huduba tana tafiya tare da zamani tare da mutane kada kullum muna huduba wanda yake shekaru aro aro wanda abin da ake karanta a wancan lokacin ya dace da wancan lokaci ne ba wannan lokacin ba ba muna nufin ayoyi da hadisan ba su suna nan tare da kowane zamani to amma wasu qadaya mustajiddat da suke faruwa wanda ya kamata imamai su yi magana akai lokacin da annoba ta rabbilla a lokacin da ake wasu hayaniya lokacin da wasu na shirin zanga-zanga a lokacin eh, zabe ya kusa me ya kamata a yi a duk lokacin da wata munasaba ta zo limamai su dinga yin hudu ba irin wannan kuma kar a yi manabir ga qadaya shakhsiyya wato liman kar ya yi amfani da mimbari don kiran kasuwa ga kansa akwai hatsari mimbari wurin hudu ba ne kana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka yi wa'azi ka lura da tafiyan mutane menene yake damu mutane a yau ka faɗakar in na gyara ne su gyara in na kwaɗaitarwa su aikata su aikata to anan za ka dinga motsar da zukatan mutane akwai lokacin da wani ya yi hudu ba mutumin yana hayaniya da iyalinsa lokacin fita juma'a ne da ya zo masallaci limami sai bayani akan zamantakewa da aka tashi ya ce mana wallahi kamar muna tare da kai a gidana kafin kaga an rayar da matsala to haka ake so a dinga duba habaya muna sabat ana yin su lokacin ramadan ya zo ramadan za a yi lokacin sita shawal za a yi lokacin layya za a yi lokacin menene almuharram za a yi kowace munasaba in ta zo za a yi to a lokacin da babu munasaba da ya kamata a yi magana a kanta sai a duba menene kuma yake damun mutane sai a yi magana bari ba wurin zagin shugabanni ba ne min ka zage su zaginka ka zai gyara su ne gaba ɗaya ma ya saba wa manhaji na sunna da ahli sunna zagin shugabanni akan mimbari in za ka yi musu addu'a Allah ya gyara su kai musu in ba za ka yi baki ale su da halin su Allah da ya bar su suna shugabancin ya fi ka sanin su kuma shine zai saka musu amma ka zo don neman farin jini don neman mutane su ce kai jarumi ne ka tsaya kana zagin shugabanni wannan ba daidai ba ne kuma bai kamata ka dinga ambaton mutum daya kullum ka ce wane yayi kaza wane yayi kaza wajen kushewa ko wajen yaba a umuman za a yi za a game bai ba laifi wani lokaci za a ambaci wani don sharrinsa a nemi addu'a Allah ya murkushe shi wani kuma don kirkinsa a ambace shi don a koyi da shi amma kare zama da yawa malami suna bayani da littattafai suna nan game da abin da ya shafi khutba eh, ya kamata mu rayar da masallatai mu da yawa masallatai mu suna bukatan a rayar da su da yawa suna bukatan a rayar da su na taɓa baku labarin wani masallaci da gudban ma allo ne a rubuce yana lilo lilo yake yi gudban duk mutanen ƙauyen sun haddace gudban liman ya zo kawai zai kama allon yana lilo sai rike ya karanta safa ɗaya a shi kenan sai ya zauna in ya tashi sai juya safa sai a soka a yi mun taba tafiya wani gari wa'azi Allah ya sa muka haji juma'a da muka je masallacin limamin yana huduba ga huduba mai ma'ana amma mutanen garin ba sa jin larabcin amma sun haddace huduba har suna karatu tare da imam to kaga da yana da kyau a ce suna jin abin da yake faɗa kaga kuma ya nuna kenan kullum huduba ɗaya yake yi har suka haddace to a samu limamai su rayar da su akwai hudubo littattafai na huduba akwai huduba na haramai akwai huduba na eh, salib na kuma akwai huduba na sudai akwai huduba na sheik muhammad bin salib da sallar rahimahullah ga sunan dai akwai huduba al-huduba al-mimbariya Litattafai na huduba suna nan da yawa ba wai lalle ne ka bi ka'idar abin da mai hudu ban yi amfani da cewa mai yawan ba zai dace da lokacin ka ba ko yanayin ka kai in kana da larabcin za ka yi kwaskarima sai ka kawo shi a larabcin ka ya kodin suka yi imani idanudiya idan aka yi kira ne sarati ga sallah a shi kenan ran juma za a kira sallah wace kira ne A anan annida'u sani ake nufi kiran sallah na biyu don asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da umar kiran sallar juma'a ɗaya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya zauna akan mimbari ladan da zai kira sallah sai a tashi ayi sallah haka zamanin abubakar haka zamanin umar da zamanin umar musulunci ya yaɗu mutane sun shigo musulunci da yawa sun zo madina da yawa sun zo makka da yawa to lokacin sallah zai yi idan imam ya zo ya zo na minbari da yawa musulmai ba san lokaci yayi ba da sun ji kiran sallah kafin mutum ya je gida ya yi wanka ya yi alwala ya zo ma an bashi shi a sallah a nan usman bin affan radiyallahu anhu ya kawo kiran sallah na farko ya ce to idan lokaci ya yi a yi kiran sallah na farko musulmai su san lokaci ya yi kowa ya kintsa ya zo masallaci kiran sallah na biyu da za a yi to imam ya zauna a kan mimbari da ka ji kiran sallah na biyu to hudu ba za a to kaga shi yasa ake cikin malam mai risala yake zuwa azanu sani ahdasa na banu umayya ago shi saboda usman yana da cikin banu umayya su ne suka haddasa ko za ka ce bid'a ce annabi ce mu bi sunna su ai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin abubakar umar usman wa ali saboda haka umar usman shine ya kawo kiran sallan nabi to idan kuka ji kiran sallah na biyu ku bar abin da kuke yi min yawmil juma'ati nuri alayhi salatu min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah to ku yi sauri ku je kiran sallah ma'ana ku je ku je ku gabatar da sallah wa zarul bai'a ku bar kasuwanci to idan aka ji kiran sallah Allah ya ce min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah na ranar juma'a su kiran sallah na sauran lokuta fa su ma dole ne mu ansa man sami annida'a falam yajib fala salahu fala salata lahu illa duk wanda ya ji kiran sallah bai je ya ansa ba to ba da sallah sai dai in yana da uzuri sai dai kana da uzuri ko uzurin bacci ko uzurin rashin tsarki ko uzurin nesa gidanka ya nesa da masallaci to yaushe ne ni da'in idan mutum ya ji kiran sallah bai je ba zai yi laifi a kiran sallah da muke na yau da lasbika ake yi ko in ba don hayaniya ba na ababen hawa da za ka ji kiran sallah a nesa to amma saboda hayaniyan injina da gine-gine da me mutum ba zai ji da yawa ba to amma duk da haka ba sauti na lasika ba ne a sauti na mai kiran sallah shi ake magana ne malamin fiqh suna magana to yaushe ne mutum zai zama wajibi ya je juma'a masafa na gidanka da masallaci ta in ya kai ga wuce yi uku a yi uku to anan babu wajibin zuwa juma'a wannan fa ana magana idan arabe ne garinka da garin masallacin kai kana nan ga masallacin a wancan kawai masafan yana da tsawo amma idan masallacin yana haɗe da garin ne to suka ce wajibi ne mutum ya je masallaci ko da ya nesa ne inda a cikin gari ne mun ga lokacin da a garin nan kaf masallaci juma'a guda ɗaya ne ko na kofar mai girma shehu wannan shine masallacin juma'a garin na biyunsa da aka yi shine na na'am nimiri a wasulun sannan na bakin kogi na ya riga na shaka baji sannan na shaka baji sannan ga sunan yau masallatai a garin da sun ji 300 ina ji za su ji 300 kaga kenan mutane sun yi yawa ko kuwa masallatai sun yi yawa duk da cewa yi haƙuri wasu masallatan ba a bukatar eh duk da cewa wasu masallatan ba a bukatar akwai bukatar a duba masafa na tsakanin masallaci da masallaci ana so a haɗa kan jama'a yadda muke haɗu a lokaci biyar a masallatai anguwa juma'a kuma duk anguwanni mu zo mu haɗu ya za a yi a ce masallaci juma'a gabar da kwalta masallaci yamma da kwalta kuma masallaci ya zai a ce masallatan yin juma'a sahu biyu suna haduwa wancan juma'a da wannan juma'a sahu in an tsaya zai na haduwa wannan limami yana kabbara wasu su dauka cewa nasu ne ya kabbara wannan sun yi ruku wancan suna tsaye akwai bukatar wannan amma ba mu iya faɗan gaskiyan kuma ba mu iya hanawa kuma a yi masallatai a inda akwai bukatar amma yau masallatai sun zama to certificate eh a wasu wuraren ba sun zama certificate in kana da masallacin juma'a za ka samu kujeran kobara, ko za ka samu kujeran haji, ko za ka samu suka da jika ba wannan shi ne mu fada wa kanmu gaskiya ko da ba za mu ji daɗinsa ba saboda haka ana buɗe masallaci ne gwargwadon bukata to Allah ya ce idan aka kira mu sallah ranar juma'a mu yi sauri fas'au as-sa'yu anan ba wai sauri na gudu gudu bane na tanadi na shiri ka ji kira to maza kai alwala bal ba lokacin da ka ji kira bane za ka yi alwala hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasama lokutan sallah wanda ya zo a lokaci na farko ya matsayinsa man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama kharraba badana wanda ya je masallaci a lokaci na farko kamar wanda ya yi sadakan rakumi ne wanda ya je a lokaci na biyu kamar wanda ya yi sadakan shanu na uku kamar rago na hudu kamar kaza na biyar kamar kwai mala'iku kuma suna rubutawa ba, wannan sa'atul ula da saniya da salisa rabi'a khamisa mala'iku suna rubutawa liman yana shigowa sai su nade takarda idan imam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shigo masallaci yana zama akan mimbari kai kuma ka shigo sunan ka ba shiga rekwadin ba malaiku sai su nade takarda su zauna su masu saurari khutba to shi yasa ake so mutum yayi sauri zuwa masallaci a sati ne sau daya kuma hadisi ya nuna falala da mutum zai samu idan mutum ya yi sammako zuwa masallaci man bakkara wa takara. ka yi sammako ka yi wanka daga cikin adabin juma'a mutum ya yi wanka ya sa kaya mai kyawun wankake ya sa turare kuma bai samu bako turare matarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam turaren mata na cikin yana da launi amma ba da kamshi irin na namu amma namu ne zuwa kumra ne ko ka zuba ka tafi hajji me yasa ka sai hadisi ne mana kuma alhamdulillah Allah ya yalwata mana turare dai mutum ba zai rasa ba inda zaka na da naira 200 ma zaka mika mai turare zai baka hamsin ma a da an yi sabar saka gayu na da sun yi zamanin su akwai masu sayar da turare wanda suna irin roban shelters din nan wanda yake cikin gungunin wannan roban to shi ne za su sa a cikin taranin su zanne saman sun su ɗan biba kaɗan gwargwadon kuɗinka in ka taɓa da taro ne ka ba da titi ne gaya zai je zance sai ya taɓa masa sai ya shafa sai ya je to irin wanda ma mutum sai zuwa juma'a ka tanadi turare saboda juma'a ka sa kaya mai kyawu ka yi kwalliya ka yi sammako in ka zo ka yi sallan abin da aka rubuta maka na nafila sannan ka yi shiru ka zauna ba ka raba tsakanin mutane ba imam ya yi hudu ba aka yi sallah annabi ya ce kafara ce ga juma'a zuwa juma'a da ziyadar da salatu ta ayya wato za a gaggare maka zunubi na kwana goma a hadisun da yake zuwa wal jumu'atu ila juma'a to wannan wa ziyadatu salatu ayya. da ƙarin kwana uku kwana goma za a gafarta masa wannan wata garaba sa ce kyauta ce Allah zai ba ka. ga waye ga wanda ya taimako sannan kuma a ranar juma'a ana so mutum ya karanta sura kahf ana so mu yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma idan mutum ya zo in bayan sallar juma'a ne zai yi nafila a masallacin sai ya raka a hudu hadisi muslim annabi sai idan mutum zai yi sallah bayan juma'a ya raka a hudu me yasa hakan malamai suka ce kada jahilai su dauka cewa in kai raka a biyu su dauka cewa a zahar din ne kai biyun da azu da imam yanzu kuma kana yin biyun zai zama hudu a in kai hudu dai an zaura a zahar ba shi da bane amma kafin nan kana iya kai duk abin da aka rubuta maka kuma cikin ranar juma'a akwai wani lokaci na biyar min juma'ati la sa'a la yuwafiquha rajulun muslim wa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa atahu iyya a cikin ranar juma'a ko wani lokaci wanda ba wani musulmi da zai dace yana sallah yana roƙon Allah wani abu ba ce sai Allah ya to wani lokaci ne wannan lokacin da Allah yake ansa addu'a Abdullahi ibn Salam fa zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin littafin Allah a taura a cikin juma'a a wani lokaci da Allah yake ansa addu'a sai annabi ya nuna masa haka wa ana lokacin kaɗan ne abin abdullahi bin sarmi ta kwarai haka annabi ya san lokacin Allah ya sanar da shi amma bai ce ga lokacin ba ba ya ce ku yi nemi lokacin malamai sun yi magana in ba na manta ba sun kai magana kusan arba'in kaza ne kaza ne kaza ne amma mafi rinjayen magana wanda dalilai suke karfafawa bai wuce tsakanin lokuta guda biyu ba tsakanin imam ya zo ya zauna a mimbari kafin har a idan da sallah wannan a ɗaya kaunin kuma ba a dal'as bayan la'asar zuwa faduwa rana wannan matafi ƙarfi a kan duka akwai ne littafi mai suna sa'atul ijabati yawmin juma'a sunan littafin kenan duk maganganu ne ya taro su lokacin an sa addu'a ta ranar juma to shine da aka ce mutum musulmi ba zai dace da lokacin ba yana sallah yana roƙon Allah sai wani ce to ai bayan asar babu sallah sai aka ce baka ji ba hadisi ya ce idan mutum ya yi sallah yana zaune a wurin yana cikin sallah matukar yana zaune yana addu'a yana jiran wata sallah saboda haka idan kana so ka dace da sa'atul ijaba bayan sallar la'asar ka dukufa kana roƙon Allah lokacin na an addu'a kuma mu yawaita salati da manzo sallallahu alaihi wasallam inna min khairi ayyamikum yawmul jumu'ah yana daga cikin mafi bitin ranakun ku ranar juma'a fa aksiru aliyya min as-salati ku yawaita min salati a cikin ranar juma'a don Allah idan kana son annabi ka taba rayar da wannan sunna yau juma'a ne bari in yawaita salati ga annabi ko kana shagulgulan ka ne wani ma juma'a ta zo ta wuce ma bai sani ba wani ma sai ya ga mutane suna tafiya kada yau juma'a ne to kaga in kiyama za ta yi ma haka za haka za a yi ba shi ba ne Allah ya sa mu gane idan mutum yana son dogon bayani game da abin da ya shafi juma'a da hukunce-hukuncenta da ladubbanta ya koma littattafai ila mazanniha hafi kutubil fiqh a cikin littattafai fiqh da littattafan hadisi zaka samu bayani mai gamsarwa idan nudiya li salati min yawm al jum'a idan ka kira sallah na ranar juma'a fas'au ila dhikrillah ku yi sauri ku je zuwa ambaton Allah zuwa sallah sallah ita ce anan dhikrullah karatun qur'ani dhikrullah ambaton Allah dhikrullah sallah tana dauke da dukkan su a sallah akwai ita sallar akwai ita karatun qur'ani akwai ita azkar idan mutum ya je wato in zai je ya je da waqar da sakina karka ji fas'au ka je zaka gudu a a alaikum bis sakina ku je cikin natsuwa kar a raba tsakanin mutane kuma idan ka zo ka shiga masallaci zaka yi tahiyatul masjid idan baka shiga masallaci ba sai ka zauna a waje kana iya kai nafilanka kafin imami ya amma idan imam ya shigo fa ya za ka yi za ka yi raka'a biyu ka takaita annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya zo juma'a imam yana hudu ba balli salli raka'atayn wal yatajawwaz fi juma'a yayi sallar raka'a biyu ya takaita su don yayi sauri ya gama ya saurari hudu ba ga hadisin Sulaykal Ghaffani ya shigo masallaci ya zauna annabi ya ce kai sallah yace ban yi ba ta tashi kai ga umum kuma hadisin idan da dakala hadukum masjid fala yajlis fa yusalli rak'atayn amma idan baka shiga masallaci ba sahu ya hadu da kai a waje ba sai kai sayyatul masjid ba kuma daga cikin ladabi na juma'a mutum yayi shiru a gaban imam ko kuma a cikin masallaci ko a wajen masallaci matakar yana sauraron khutba malamai suka ce ko ba ka jin sautin imam idan har imam yana hudba a halin hudba ba kama na zuwa. tare da akwai wanda suke ganin kuma mutum ya yi magana a halin da ya jin sautin imam baya cikin wanda ba yi da sallah amma in ka ce da wani kai shiru ma za ku salli sahibi ka an mutu wal imam ya tsoho ba kada da tsawo ka yi lagu ka yi asasshiyar magana ko shafan ƙasa ba a so te ya kuma da call ba musiba wani ana hudu ba din shi yana duba yana browser wani an yi masa text zai yi reply wai karan manta to kaga a irin wa'annan sai mu ga Allah ba zai sa albarka cikin abubuwan da muke yi ba imam yana hudu ba Allah ya ce ka zo ka yi shiru ka saurare shi kai kuma kana kula da business ɗinka ka yi meeting to sai Allah ya ɗebe albarkar business a dalilin baka bi shi a ka'idarsa ba to ana so idan idan mutum ya zo ya saurari khutba wa zarul bai'a ku bar kasuwanci sai da sayarwa haramun ne inda a azani asani da zara an yi kiran sallah na biyu kasuwanci haramun ne ka sayar ne ko ka saya ne haramun ne A nan an kira ciniki ne ba wai ciniki kadai ba dukkan sana'a in kana shago kana sayarwa haramun ne in kana lebura ne kana birkila ne haramun ne makaniki ne haramun ne mai shara ne haramun ne duk wani abu da kake yi na sana'a sai dai wanda aka sa shi tsaron wani abu in ya bar abun ya tafi abun zai yi salwanta da wannan dole ke tsaya amma ba wannan ba kowa wajibi ne da ya zan iya kiran sallah to ya bar abin da yake ya bude wato masallaci Allah ta zalikum khairul lakum hakan shi fi muku alkhairi in kun kuntum alamuna da ake kun yi sani fa idza qudiyat as-salatu to idan aka idar da sallah fa me kamata ku yi shuru fil ardi ku yadu cikin ƙasa ku je neman abinci ana ka ce in an kira sallah haramun ne ku yi kasuwanci to yanzu bayan an idar da sallah kuma an ce ku je ku yi kasuwanci wannan umarnin ya matsayinta malaman usuli suka ce za ta koma kamar matsayinta na da kafin a kira sallah me hukuncin saye da sayarwa halal ne to hakan nan yanzu bayan an ce kada ku yi saye da sayarwa an kira sallah bayan an idar da sallah aka ce ku je ku yi harkar ku to wannan umarnin yana nan kamar na da halal ne ku je ku yi harkar a nan, a musulunci babu hana aiki ranar juma'a wasu na ganin kamar taimakon addini ne a ce ranar juma'a ba za a yi aiki ba me yasa za a ce rashin aiki ranar asabar ne ko ranar lahadi ne ko wane ne me yasa ba za a ce ni in ne na kafa gwamnati ko zan sa juma'a ya zama shine ranar da babu aiki to a musulunci ba a yadda ka bar aiki don ranar juma'a tun daga shi kana yi kana tun da safe kana yi kuma abin da ma yasa aka ce aka wajabta wankan juma'a wanda ba mu yi magana ba tunda muka ce mutum ya koma ga littattafai wankan juma'a asalin dalilin da aka shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo masallaci za a yi sallar juma'a masallaci kuma gashi kasa ne ba iska ba meye ga mutane wani ya yi lebarancin sa wani ya zo daga sarar itace mutane sun cika masallaci jiki ya duk wato kannin jiki ya tashi a nan ne annabi sallallahu wasallam ya shar'anta wankan juma'a hatta ya shar'anta kuma sa turare don kowa ya yanzu yana cikin kamshi ibada cikin kamshi ya fi daɗi akan ibada cikin karni amma fa ba da turaren aljanu ba wani zai fa wani waye turaren wannan turaren aljanu suna so a zo a shafa a zauna a farin tabarma a sa wani dogon hula ba wannan ba ne ana so a ji kamshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ila al-qurratu aini fi salat an so min a duniyar ku tirare ga mata kuma an samu farin ciki na asal tirare na sa farin ciki wa mutum ka shiga wurin mutane idan suka ji kamshin turaren za su san cewa eh kai mutum amma da ka shiga suka ji wani karni za su ji ba daɗi tare da ba kai ɗin mutum ne har yanzu ɗin amma dai mu dinga amfani da turare musamman kuma a lokacin da za mu zo juma'a to ina ka idan da sallar juma'a Allah ya ce ku je ku nemi abincin ku famtasiru rufin ardi wa btagu min fadlillah ku je ku nema daga falalar Allah wa dhkurullaha katira ku ambaci Allah ambato mai yawa hadisai da yawa sun zo akan bayanin falalan juma'a da kuma irin abin da ya kamata a yi daga cikin hadisan akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abu huraira man ittasala yawm al-jum'ati ghusla al-janabati thumma raha fi sa'ati al-ula wannan shine wanda muka karanta wanda yayi wanka irin wankan janaba ran juma'a man ittasala ghusla al-janabati ghuslan ka ghuslihi lil-janabati idan mutum yayi wankan janaba in kana da janaban kai wanka sai sa kace man gassala wa tasala din shi ma malamai sun fassara to anan mutum wankan da zaka yi na juma'a baya da bambanci da sifar wankan janaba sai sa kace mutum yayi wanka irin wankan janaba to idan ya tafi masallaci in a lokaci na farko ne ga darajarsa na biyu ga darajarsa na uku ga darajarsa kuma ɗaya hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam yace ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim duk wanda yake balagagge mai hankali to wajibi ne yi wankan juma'a kuma ya ce siwak shi ma sunna ce aka sa tunani malaman fiƙi suna cewa wankan juma'a dole ne a hada shi da tafiyar juma'a musamman ma mazhaba kenan kamar sha biyu za ka zo gida ka yi wanka kana gama wankan ka ka shirya sai ka kama hanyar zuwa masallaci to ya idan mutum ya yi wankan sai ya yi tagartu da abubuwa fa ne ta sala sun mashtagala binomin au aklin ne na manta lafazin yace zai mai da wanka in ka ci abinci ko ka yi bacci yace za ka sake wanka to wannan ishtihadi ne khaira to amma metete aka sa aka shar'anta wanka me dalili muka ce karni da ke jikin mutane ana so a kawar da shi a zo ibada cikin kamshi saboda haka idan ka yi wankan juma'a ka sa turare sai ka je wajen aikinka aikinka kuma irin aikin wahala ne ka daga wannan ka daga wancan ka daga wancan sai gumi ya fito ma karni ya taso ma ba ka ce ka yi wankan na juma'a ba don hikimar wankan babu ita saboda haka za ka sake wanka don har yanzu kana da karni amma idan ka yi wankan juma'a misali mutum ya yi wanka ya fito masu zuwa kasuwanni a kasuwa babu wurin wanka mai kyawu ka tashi ka je gida kuma ka yi wanka ka dawo wani aiki ne ya yi niyan wankansa na juma'a da safe ya zo masallaci ya zo uh, shagonsa ya zauna ba wani aiki yake ba yara ne suke aiki ko kuma ya zo ofishinsa ya zauna da ya tashi ma ya ƙara fesa turaren ya ƙara kamshin ga kayansa ba da ci jikinsa ba da ci idan ya je sallar juma'a za a ce bai yi wanka ba ya yi wanka kuma mu duba addini mu na musulunci kullum yana duba mana sauki ba tsanani ba sannan kuma na Allah madaukake ce fa idza qudiyatis salatu famtashiru fil ardi munkarata wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katira ku nema daga falalar Allah kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga ambaton Allah baya da iyaka uzkurullaha kathira ya ayyuhal ladina amanu uzkurullaha dhikran kathira wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira ako ina ana ce mana mu ambaci Allah mu ambaci Allah mu ambaci Allah ambato mai yawa to ambaton Allah nan ba wato mutum zai kai darajar da bai yi tsammani ba annabi ibrahim ya gaya mazo sallallahu alaihi wasallam ka gaya al'ummarka aljanna din nan fako ne babu da shi da shansa shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar kalmomi ne suna da saukin fada sauki a harshe nauyi a mizani abin so ne a wajen Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 a yini Allah ya annabi yace za a kankare masa zunubin sa koda kamar kun fance ku ne subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari daga gidanka bayan sallar asubahi zaka zo daga masallaci zaka zo gida zaka bade shi ka zama kana da irin wa'annan azkar din kana yin su a tsakanin wasu abubuwa ka tashi daga gida zuwa masallaci ka dauka kanka wani azkar zaka yi ka saba da shi Allah ce wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum haka ne ko la'allakum tuflihun don ku rabota ba allah na mai yiwa bane tabbaci ne allah daga Allah lalle za ku rabota idan kuna ambaton Allah ambato mai yawa hadisi ya tabbata daga riwayar bukhari da muslim daga abi hurairah radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yace nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne a ƙarshe amma fa mu ne farko ran tashin kiyama mu ne ƙarshen al'umma a nan duniya amma mu ne farko a kiyama sai ta bai da annahun utul kitaba min qablina sai dai su an ba su littafi gabanin mu wannan ranar kuma juma'a sun nemi su same ta yahudawa suka je asabar nasara suka je lahadi mu Allah ya dace da lugar juma'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sake yana cewa adallallahu anil jum'ati man kana qablana al'ummin da suka shude gabanin mu Allah ya batar da su ga ranar juma'a fa kana lil yahudi yawm as-sabt wa kana lin nasara yawm al-ahad فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة sai gashi Allah ya kawo mu ya dace da mu ga ranar Juma'a wannan rana mu ga girman ta a cikin zakatan mu mu yi mata abin da shari'a ta nema mu yi kuma mu dinga zuwa masallaci Juma'a kafin imam ya zo ba sai liman ya zo ya fara hudu ba kafin liman ya zo ka zo ka halarci Juma'a da ladabi da biyayya kuma ka yi shiru har a idar da sallah don ka tashi da wannan lada mai girma ranar juma'a tana nan a cikin gidan aljanna ita ce yawmul mazi ranar daɗi a wajen yan aljanna Allah ce wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga tijararsu ma'ana nan Allah yana zargin halin da wasu mutane suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hudba suka bar shi suka je wato wato kayan kasuwanci yayin da suka ga kayan tijara a lahuwa ko kuma shagalinsu, kare kaden da suke yi in qabdu ilaiha sai su dare su je wurin wannan abin da ake yi wa tarakuka ka'ima sai suka barka kana tsaye annabi yana tsaye yana ba. suka tafi sai mutane kadan da suka rage sai Allah ya ce ulka ce da su ma inda Allah khairu abin da ke wajen Allah da zai baku ya fi alkhairi min Allahi akan wannan wargi wasanni da ake yi wa min tijara da kuma kasuwancin da ake saboda haka tafiya kasuwanci ko duk abin da yake da alaka da kasuwanci idan lokaci ibada ya zo a dakatar wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa duk wanda yake zai baka ba kamar Allah bane domin bayarwan Allah bai da iyaka kuma na Allah babu gorice na'am بسم الله جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah madaukake ce idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam oh sabon sura bismillahir rahmanir rahim suratul munafiqun munafiqun na'am sura ce da take magana akan munafikai Allah ya kira ta da suratul munafiqun domin an bata labarin su a ciki wannan ita ce a suratul munafiqun muna da su iri iri akwai suratul munafiqun al-kubra da as-sughra dayan ita ce suratul tauba ita ma ta kunyata munafikai har ana ce da ita al-fadhiha mai fallasa mai kunyatawa to wannan kuma sura ce da take magana akan munafikai wane ne munafiki ko ne munafirci kafin mu shiga fasarar turar? ita kalmar munafirci annifaq an dauka ta ne daga annufaqa annufaqa wato wani irin rami ne da kurege ke daukawa yarbon ita ta kurege ba tana yin ramin ga ramin kofan da aka san tana shiga sai kuma ta je ta yi wata kofa ta tona ta tona sai ta je ta bude ta wani wajen to amma wannan din ba za ta bude a kan a san cewa akwai ramin ba za ta yi wata alama ne ta bari ran da abu ya ɓaci mata a nan sai ta fito ta security gate din to wannan ramin ita ce annafaka shi yasa ake ta nafaq ramin cikin ƙasa ana ce da ita nafaq ba to munafiki yana da irin wannan siffa yana nuna a zahiri sabanin abin da yake boyewa kamar yadda wannan dabbar ma ta nuna mutane ga raminta amma kuma ga wani kofa daban a gefe asalin ma'anar munafirci a shari'ar musulunci ita ce izharu khilaf ma fi ad-damir an yuzhir al-insanu al-islama wa yubtil al-kufra mutum ya bayyana musulunci ya boye kafirci ya zauna cikin musulmai malamai sun yi bayanin cewa munafurci bai samu ba sai a madina musulmai a maka babu munafi amma yahudawa suna nan a madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira yahudawa suna nan cikin gaban su suna ganin musulunci abu murkushewa ne da aka zo aka yakin badar sun ga cewa musulmai sun yi nasara shine suka nuna bari su ma su nuna suna da musuluncin amma kuma suna koyi da shugaban su Abdullahi bin Ubay bin salul ra'asul munafiqin to wannan anan munafiki ta fara shiga cikin addinin musulunci surorin da suke magana ayoyin da suke magana akan munafiki kamar da ibnu qayyim rahimahullah yake cewa kada an yakuna alquran kulluhu bil munafiqin yace ya kusa qur'anin ma gaba ɗaya ya zama yana magana akan munafikai duk inda kaje sai an yi magana akan su maganar su halin su siffarsu kuma ka duba suratul baqara Allah ke magana akan muminai ayi guda hudu akan mushkafirai ayi guda biyu akan munafikai aya goma sha sha uku ko sha hudu akan munafikai wannan a wannan suratul baqara a farko farko kenan wa minan ya kudu yaqulu amanna billahi wa bil kuma idan ka karanta siffofin munafukai da ke cikin littattafai wallahi abin tsoro ne yawanci muna da siffofi a magana a aiki ga sunan dai wanda akwai bukatar musan cewa ya suke don mu kiyaye Allah madaukakin sarki a wannan sura yace bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka munafiquna idan munafikai suka zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam qalu sai nashhadu innaka la rasulullah lalle mun shaida kai manzo ne daga Allah wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya sani kai manzon sa ne lalle wallahi Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu sai dai kuma wallahi Allah yana shaida cewa innal munafiqina lakadibun lalle munafikai ƙarya suke daga siffarsu ta ɗaya kenan suna faɗan sabanin abin da ke cikin zukata na shaɗu inna kararar mun shaida lalle kai zan Allah Allah ya ce Allah ya shaida kai manzan Allah amma su fa ƙaryar su daga cikin siffarsu ittakhadhu aymanahum junnatan sun dauki rantsan rantsan su garkuwa kariya duk mai yawan yin rantsuwa munafiki ne wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa shikenan ya gama to tsuwa akan ƙarya rantsarantsa da yau ita ka a yi mana sun ɗauki rantsarantsan nasu junnatan garkuwa suna kare kansu ne wa saddu an sabilillah wannan ma suka su suna hana mutane bin tafarkin Allah innahum su lalle su sa'a ma ya'mal ma kanu ya'malu wato abinda suke aikata ya mara wannan masifa ce abinda suke aikatawa ya munana wai da kai yi lahum la tusilu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun ya ce kada ku yi barna su wallahi mu gyara muke kullum barnar da shi gyara ne kuma mutumin kirki ba zai kubuta a wajen su ba duk gyaran ka kai abin zargi ne wamin alladina yalmi zunan Ai bata mutum kuma ga rowa ga kasala wajen addini suna ganin yaudaran wato Allah ma sun ce suna yaudaran sa innal munafiqina yukhadi'una la wa huwa khadi' wa idza qamu ila salati in sun tashi sallah da kasala sai riya ai sabi in wani zai gani za a gyara in ba a gani kuma in ana gani to kar ka yi don a ganka ka yi don ya ganka shi Allah yana da sifar munafiki rashin ambaton Allah wala yadhkuruna Allah illa yana da sifar munafiki rashin tabbata akan manufa guda muzabzabina baina zalika yau yana wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan wannan siyasa gobe wannan wannan ba munafiki ba a ah, na siyasa wannan abun ne na duniya ku kuka sani an zo ana mai wuri da janna mai yiwa ka shiga an yi maka ba daɗi dama don duniya ka shiga an yi ka ba daɗi ka tafi to a kan sha'anin addini to ba a so a ganka yau kana can gobe kana can ka tsaya tsayawa guda ai za ka yi addini ne bayan ka tabbatar da shi gaskiya insha Allah bi idinillah za mu fidda sifofin guda goma zuwa ishirin ko gobe Allah ya kai mu za mu karanta kafin mu shiga karatu na ga lokaci ya zo za mu takaita nan Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da rayu Allah ya ba su albarka Allah ya gudanar da gaskiya su wanda suka riga mu kuma Allah ya gafarta mu wanda ba su da lafiya muna Allah ya ba su lafiya rayuwa kuma Allah ya yaye mana masu taimakon addini Allah ya taimaka musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa